Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saura da ku a shirin na hantsi yau ranar Lahadi bakwai ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ga labarin duniya mai karantawa sarfi lahashin Gumel. A yau Lahadi aka shirya 'yan majalisun Iran za su yi wani zama na musamman domin tattauna batun zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka fara tun ranar 28 ga watan Disamba wadda ke ci gaba da wakana har ya zuwa yanzu. kafan labarin isna ta iran ta rawaito cewa ana kyauta zaton ministan cikin gida da shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa da kuma shugaban majalisar tsaro za su halarci taron ajandar tattaunawa ta kunshi gano makasudin abin da ya haddasa zanga-zangar da kuma irin taimakon da za a bai wa waɗanda aka kama lokacin zanga-zangar a shari'ance wasu 'yan majalisa masu neman sauyi ne suka yi kira da a yi taron a cewa gidan rediyon liberty da kuma rediyo free europe A wata wasiƙa, 'yan majalisun sun kira da a taimaka wa waɗanda aka kama a shari'ance kuma suka yi Allah wadai ga duk wani katsalandan da ƙasashen waje kan zanga-zangar da ke faruwa suna masu ambatan Amurka musamman. a mako mai zuwa ne shugaban Amurka Donald Trump zai yanke hukunci kan ko Amurka za ta ci gaba da ɗagawa Iran kafa kan yarjejeniyar shekara ta 2015 da aka ƙulla ta ƙasa da ƙasa kan shirin nukiliyar Iran. wadda aka tsara duk kwanaki 120 sai an sabunta ta. Shiram na iya yanke wato Trump na iya yanke shawarar kin sabunta wanda hakan zai iya maido da takunkumin cinikayya da Amurka ta sa wa Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan zaman tattaunawa da aka shirya tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa za ta zarce batun wasannin Olympic, sannan ya yi alkawarin cewa Amurka za ta shiga tattaunawar lokacin da ya kamata. a jiya asabar ne trump ya yi wani taron manema labarai na ba sabon ba daga wajen hutawar shugaban kasar amurka na camp david inda ya wato yake ganawa da 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar republican kan magana zaman tattaunawa tsakanin koriya ta kudu da ta arewa trump ya ce yana fatan komai zai tafi daidai ranar juma'a ne koriya ta arewa ta amince da ta yin zaman tattaunawar da koriya ta kudu ta yi mata kan wasannin olympic ranar talata mai zuwa idan allah ya kai mu a ƙauyen wato wanda ya raba kuloyin guda biyu. A cewar ma'aikatar haɗa kan zirin Koriya, Koriya ta Arewa ce ta aika da saƙon cewa ta amince da tayin da Koriya ta Kudu ta aika mata na zama don tattuna batun wasannin Olamfi da kuma yadda za a inganta dangantaka ɗin gurgun. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. masana kiwon lafiya na cewa kakar sanyi ta wannan shekara a amurka na nuni da cewa ba irin wadda aka saba gani ba ce inda yawan mutanen da suka gaya wa likitocinsu alamun sanyi ya ninka yadda aka saba gani kamar na shekarar da ta gabata cibiyar yaƙi da cututtuka ta cdc ta bayar da rahoton cewa a cikin makon ƙarshen watan disamba a jihohin amurka 36 an sami yaduwar cutar sanyi sosai kusan mutane biyar ne a kwantar a asibiti a dalilin cututtukan da suka shafa sanyi. Cibiyar CDC ta ce a faɗin Amurka kusan kashi biyar cikin ɗari na marasa lafiya sun ga likita saboda alamun kamuwa da cutar sanyi a makon ƙarshen watan Disamba idan aka kwatanta da adadin wato adadin daidai wannan lokacin a shekarar da ta gabata. gwamnatin trump ta faɗa wa majalisar ƙasar cewa tana buƙatar dala biliyan goma sha takwas cikin shekaru goma domin fara gina babi na farko na katanga tsakanin amurka da mexico kuɗin zai gina katanga mai nisan kilomita biyar, sannan ya ƙara katanga nisan kilomita ɗaya na kan iyakar adadin kuɗin na cikin dalla-dallan bayanan da hukumar kula da shige da fice ta amurka ta miƙa wa 'yan majalisun dokokin ƙasar ranar juma'a gina katanga na ɗaya daga cikin alkawarin da shugaba trump ya yi lokacin yakin neman zaɓe inda ya yi wa magoya bayansa alkawarin gina wata gurgawartacciyar katanga a kan iyakar amurka da ƙasar mexico a cikin wannan shekarar ne gwamnatin trump ta nemi majalisar ƙasar ta amince da kuɗi dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida domin maye gurbin katangar iyakar jihohin california da texas Ƙasar Malaysia ta amince da wani kamfanin Amurka da ya ci gaba da neman jirgin nan da ya ɓace a shekarar 2014 mai lamba 370. A jiya Asabar ne ministan sufurin ƙasar ya ce kamfanin na neman jirgin ne bisa sharaɗin sai ya gano jirgin kafin a biya shi ladan aikinsa. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF a takaice tare da karamar hukumar Argungu a jihar Kebbi sun haɗa ƙarfi domin ƙarfafa ilimin ɗiya mata. Sakataren karamar hukumar Malam Nasiru hana ya bayyana haka tattaunawa da ya da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad. Kun shirka wanda an kai wanda ita UNICEF ta taho ta tallafa. musamman akan girl child education wanda matakai ya sun ka bi na kokarin a fahimtar da uwaye mahimmancin ilimin tukuna sannan jami'ai an ba su bita ta yadda za su shiga karkara su iske uwaye don su bayyana musu muhimmancin a kai yara mata makaranta matsala domin saboda yawa ana zuwa cikin gari a ga yara mata suna ta tallace-tallace ga yara da ya kamata a sa su makaranta ba a sa ba an ba suna tallace-tallace bisa ga hakan ga sai hukuma ta ɗauki nauyin hadda ta ce a ɗauki mata ga kowace makaranta akwai ƙungiya da aka ce ma mother association wata kungiyar mata ta wannan makarantar wadda ta allaka na saboda ta taimaka ta wayan ma uwaye mata kai na sanin mahimmancin ilimi kuma sai da su tubalaka in sun san mahimmancin ilimin ga lokacin da za a sa su a ja hankalin su koya nan su makaranta na a koyar da su sai da matsalolin da an duka suna kokarin su wayar da mata kai cewa wannan karatun a sa mata gare su su dage su yahi a bar su suna tallace a titi to wannan shi ne kokarin da an kai aka tallafa ma su waɗannan mata na ƙungiyoyi su ta yi karkara gidaje-gidaje a tabbatar da an sayo yara makaranta shekaran jiya ranar lahadi ne ita mai girma matar gwamnan jihar kabi ta kaddamar da wannan kungiya amma tun ta kaddamar da kungiya ta fara aiki tun daɗewa da wata biyar da sun kauce ko kowace makaranta da ke sani a gundumar nun tana da wannan kungiya na mata mutum goma wayanda su ne ke tafiya suna zagayawa gidaje suna ma mata faɗakarwa cewa su turo a makaranta ilimin su shina da amfani kwaran gaske a wunan matakin mu na farko kusan duk zai din masu hita waje suna zuwa aiki muna kira gare su su yi kira ga uwayen yara cewa a zo da yara makaranta wayanda ma an ka gano ba su je makaranta a bincika me a matsala in wadda makaranta ke iya walwalewa ce ta walwale waye kusi ana samun matsaloli a sk wayan a ce ba a biya maka kuɗin makaranta babu uniform to mun ba da dama ko da kuɗin makaranta ko babu uniform a turo yaran nan su karatu kuma a tabbatar an ba su karatu kuma ko wani malami a yanka kuskura bai ba da karatu ba to wannan malami babu shakka za mu zartar da shi ga wannan lokacin kazalika na ziyarci wata makarantar firamare da ke garin natsi ne a cikin karamar hukumar mulki ta argungu domin bikin bayar da tufafin makaranta da littafai da sauran kayan koyo da koyarwa da tsohon ɗalibin makarantar dr musa muhammad zagi ya bayar da gudunmawa ga makarantar dr musa muhammad zagi ya bayyana dalilin da ya sa ya ba da gudunmuwar kamar haka sha'anin ilimi yanzu ya fi karfin gwamnati ya taɓarɓare so da haka dole ne mu amfani da wannan ilimin dole mu tallafa wa mutanen mu da ke baya gare waɗanda ba su samu irin tallafin da muka samu in ba mu yi haka ba to lallai abubuwan za su taɓarɓare shine dalilin da yasa na zo na soma da nan ina son in ga na ba da ingantaccen ilimin ga yara saboda yayansu ba su da hali shi yasa ya zama dole in dai muna son a ci gaba dole mu taimaka mu tallafi ga shi ne ilimi duk abin da muka yi ga yara idan malamai ba su shigo ciki suka tsaya ba ya zama aikin banza malamai su ne za su koyar da yara su ne haƙin tarbiyyantar da yara take hannunsu saboda haka dole ya kamata su da kofa su sa su yi adalci su ga cewa mun samu biyan bukatar manufarmu eh, ya zama jazamin gare su su kula da waɗanga irin taimakon da muke saboda mu ga mun samu biyan bukatar mu a wajen taron wanda ya wakilci sarkin kabin argungu alhaji sama'ila muhammad mera alhaji umar muhammad gero ga abin da yake cewa a malamai a tabbatar da littafan nan ana ba da aiki gare su kuma ana dubawa ina na sha gaya muku in ka ba yaro aiki baka duba ka gyara kure ba kai kai kure amma jan biron kai ya zo inda ba a spelling da daidai ba da sauransu ka ce ya gyara in kuma ka sa sin ka sa hannu ka gani da kure babu gyara kai kai kuren ka kenan bakin sanin ka kenan a kula da wannan kuma za mu shigo mu ga abin da aka yi mu kama jikinmu a kamis ke don malami ya bada aiki ba a rubuta ba bai ji daɗi ba sannan ta nan na iyaye ke jojin ɗinmu wasu ba su yi karatu ba amma zaɓe ma nufin ko suna an sani ta suna duba ko su ce duba min ko yan nasu wanda sun gaje sakandare da sauransu duba min abin da yaron nan kai saboda haka a bar ɗauka abuwa for granted ana sakaci da aiki a kama jiki kuma tun da alkhairi ya zo mu 'yan sa ido inspector za mu zo mu gani kuma mun ba shi dama periodically zan ka duba abin da ke warawa wannan makaranta an ji Allah ya saka mu dukta da alkhairi yaran nan ubangiji Allah ya wa ilimin su albarka su ma su tallafa mu su da yadda Allah shi ma sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta argungu ga kaɗan daga cikin jawabinsa a madadin wannan karamar hukuma ta ba da ilimi bai ɗaya na amshi kyauta ta littattafai da abubuwan rubutu da uniform da an ka ba wa don ɗalibai wanda za mu hannanta su ga malaman makarantar nan kuma su hannanta su ga yara a raba su yadda ya kamata ga yara kuma a kula da yadda ake aiki da su muna ba da tabbaci ga ainihin hukuma ta ilimi ta jihar ga da masarauta ta argungu da masarautar lela ba da wannan ba allah da ya kawo wannan gudunmawa cewa in allah ya so za mu tabbatar da amfani da waɗannan kayayyaki yadda ya kamata da kuma kiyayewa da su musamman uniform maryam ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi nigeria har yanzu muna jihar ta kebe inda kungiyoyin rafa mai fafutukar kare buradun mata da ta matan musulmi rassansu da ke jihar kebin su ma za su haɗa kai wajen raya ilmin ɗiya mata kamar yadda Maryam din za ta ci gaba da bayani a cikin wannan rahoto. kungiyar Imman wato Initiative for Muslim Women of Nigeria rashin jihar kebbin Nigeria ta bayyana cewa za ta haɗa hannu da kungiyar rafa domin wayar da kan iyaye akan mahimmancin sanya 'ya'ya mata a makaranta tare da illa da ke tattare da tallace-tallace daraktan kungiyar m1 ta jihar kebbi hajiya hadiza yahaya usman ce ta bayyana hakan yayin da kungiyar rafa ta ziyarci kungiyar m1 a ofishinsu da ke gese portas birnin kebbi hajiya hadiza ta ci gaba da bayyana mahimmancin samar da ilimi musamman ga 'ya'ya mata kamar haka zan yi kira ga uwaye saboda su kula da abin da allah ya ba su kiwo saboda dukkaninmu makiyaya ne kuma dole ne sai an tambaye ka abin da ka kiwo kullukun mas'ul wa kullukun mas'ul an ra'iyyati saboda haka dole ne ke uwa idan baki lura da abin da Allah ya dora miki ba to sai an tambaye ki abin da Allah ya ɗora miki sannan ya halitta ki sa ɗiyarki ko ɗanki makaranta saboda idan baki sa su makaranta ba ba su san Allah ba Allah kuma ya ce ni kabla an ni ku sanni kafin ku bauta mini so wayanda ba su yi haka nan ba wallahi kai can su ranar tashin alkiyama duk mutumin da bai yarda da Allah ba bai yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai yi abin da sun kaci ba ya za kai ka san Allah ka san Allah ka bauta mishi kamar yadda ya ce ka yi aiki irin wanda Allah subhanahu wataala ya ce ayi to idan mutane suka samu matsala ga haka nan to rayuwar za ta taɓe musu tallar dai ba da albarka ba za ta yi musu komai ba ga sanan muna gani za su zo su yi ta wahala su yi ta wahala sannan wasu za su ɗauki ɗiyansu su kai aiki ba tare da sun san Allah ba za su makaranta ba su ko lura su ba idan Allah ya kaɗa ki wurin uwar gida wadda take ta san Allah tana tura ɗiyanta makaranta ita ma sai ta yi kokari ta tura ki idan biki samu irin waɗannan ba shi kenan kuɗin kika zo nema kuma kin samu to wannan hoton baya wallahi sai an baki ita lahira saboda haka muna kira ga mutane cewa a shiga makaranta wayanda anan garin akwai makarantun ne akwai kuma sauran islamiyoyi ga ya kamata makarantar da a kusa gare ka kai kokari ka shige ta idan kuma ƙauye kake kuma ƙauye akwai malaman zauri duka dai ka dai nemi dai abin da zaka sa yaron nan ya san Allah ka ya rabu da kai dan akwai ranar rabuwa tana nan saboda haka do Allah muna kira ga uwaye da su kula da kiwon da Allah ya basu kuma su yi kokari su yi wannan aiki da shi haka kuma shugabar kungiyar rafa a jihar Kebbi Najeriya Hajiya Hassana Ibrahim ta bayyana makasudin ziyarar tasu kamar haka. Makasudin zuwan mu nan shine mun zo ne mu ga kungiyar umuwan mu haɗa ƙarfi da karfe da su domin shawo kan matsalolin da ke tare da wannan al'ummanmu na yanzu game da na makarantar ne na yara mata yara mata ba a barin su su je makaranta yanzu sabida wata sa'a sai su tahi talla ko wani abu ne haka nan, amma yana da kyau a bar yara mata su je makaranta su samu ilimi ilimi na makarantar allah sannan ilimi na zamani duk yana da kyau yara mata su samu wannan ilimi da wannan ilimi za ta iya tarbiyyantar da yaranta da wannan ilimi za ta iya shiga cikin al'umma to in yara mata suna da ilimi za su iya komi da tare da wannan sa'annan a shari'ance ma ilimi yana da kyau baka iya bautan Allah baka da wannan ilimin so in baka da ilimin nan kuma baka iya zama da al'umma baka iya zama da jama'a so ilimi yana da kyau sosai ita ma mai ba kungiyar rafa shawara akan harkokin da suka shafi dokoki hajiya farida muhammad ta kada baki tana mai cewa muna nan jihar kebbi muna da doka wadda ta ce ba za a yi talla ba amma kuma enforcement aiwatar da dokar shine muke samun matsala gare ta don akwai dokar amma yadda za a tahir da doka a babu doka ce ta hana tallace-tallace amma in ka duba ga yaran nan ko ina har cikin dare suna tallace tallace wanda yana ci mu na tuwa a kwarya. ko waɗannan yaran da suke tallace tallace suna zuwa makaranta ko ba su Gaskiya mahi su ba su zuwa makaranta. To a matsayin ku na wannan rafa din. Wani kokari ne za ku yi ku tabbatar da cewa an rage waɗannan tallace tallace yara mata sun tafi makaranta. To kokarin da muke kai mun yi identifying wurare inda aka fi samun tallace-tallacen insha Allahu za mu je mu yi kuwa mu faɗakarwa ga iyaye ga kuma shugabannin al'umma na wannan yanki da a rage hidda yara makaranta a bari su tai makaranta sannan kuma abin da ke sa ana yin tallace-tallacen za a ce babu abin lalura to in sha Allahu za mu yi daidai gwargwado yadda za mu yi mu dan yi ba da dan wani abu na tallafi ga uwayen wayannan yaran wadda sana'a ce zaki dinga yi cikin gida ba sai kin azama yaro talla ba a zo cikin gida a saye insha Allah muna magana da masu hannu da shuni waɗanda suka ce za su ba mu tallafi waɗanda za mu ba da ɗan abu na empowerment ga iyaye waɗanda ba sai sun ɗora ma yaran su talla sun hita waje ba sun yi yawo ba a nan loko kwarkwada kwarkwada ana talla wanda gaskiya ana zubar da mutuncin yara sannan kuma daga nan yarinya sai ta hadu da ita wata wadda mai gurɓatattar tarbiyya sai a ta yado a lalace gaba ɗaya. Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, najeriya rahoton Maryam kun ji batun tallafi da aka bayar domin ci gaban ilmi, to za mu dawo kan batun ilmin ɗiya matan. Amma kamin nan bari mu yada zango a jihar Katsina inda wata ƙungiya ta ma'abuta ɗakunan karatu da ake kira library da Turanci ta ba da gudumar littattafai da kuɗinsu ya kai naira dubu ɗari biyar ga ɗalibai marasa ƙarfi a makarantun firamare da na sakandare a faɗin jihar. Ga Zaharaddin Sani da rahoto. Shugaban kungiyar Pleasant Library and Book Clubs, Malam Usman Muhammadu Hadi, ya yi bayanin dalilin suna rarraba waɗannan littattafai ga waɗannan makarantu. Dalilin raba waɗannan littattafai kungiyar mu ta concern uh, teachers ta shirya ta zaga ta ga a cikin al'umma akwai waɗanda Allah ba su hazaka. To suna neman tallafi wanda za a iya zuwa kuma tallafin nan eh, iyayensu ba su da ƙarfi to mu kuma da yake mu malaman makaranta ne sai muka zo sai muka samu wata ƙungiya wadda take take taimakawa tana kishin bunƙasa ilimi a jihar katsina sai muka kai mata koke sai ta ce to za ta iya ba mu gudunmawa to daga nan sai muka nema ga jama'a muka yi ta sanarwa masu son su taimaka suka taimaka mu muka yi ta tattara muka sai muka zo muka shirya yanzu za mu ɗauke su mu bi duk makarantu makarantu mu zaɓin wa'annan yara wanda suke da less privileges ba su da ƴaƴan marasa galihu yawa to su muke taimakawa. ta tambaye shugaban ita wannan kungiya ko menene fa'ida hanyar rarraba waɗannan littattafai ga waɗannan makarantu. Fa'ida don ya ƙara bunƙasa ilimin su an ƙara masa ƙwarin gwiwa wancan shi ma sai wanda ya sai kara ƙara tahowa ya ƙara sanyo ɗan shi ma makaranta ya ga cewa eh al'umman nan tunda namu ne mu ne jikokinmu ne mu da jikokinmu an ƙara musu ƙwarin gwiwa su tashi tsaye su nemi ilimi. A Malam Usman littattafan nan gudanar. Alli za su hwari nan muna da kamar wajen dubu ɗaya da ɗari biyar. To makarantu ne za su amfana da su waɗannan littattafai da kuke rarrabawa. Yanzu so min taɓa makarantu makarantu shidda secondary school uku primary school uku waɗannan littattafai da kuke rarraba littattafan karatu ne koko na rubutu a duk na karatu ne na karatu ne malam usman ta yaya kake ganin hakan zai bunƙasa ilimin 'ya'ya marasa galihu ganin su musamman kamar yadda kai bayani kila ba su da damar samun wannan littattafai ta kansu tun da irin misali an ba su assignment an ce ka je gida kawo wani aiki malami yana gaya ma yana rubuta kana kwafa kana juya a littafinka to sai ga text zo ka samu in ka da shi gida a ungo ku kila akwai wani malami ko wani wanshi ko wani dan uwanshi ko wani abokin baban shi yana da ilimi to daga nan zai ƙara sanya shi hanya sai ya gani can wurin kuma akwai wani abokin shi shi ma yana da ilimi sai ga sun hadu ta haka ta haka labari zai taba zuwa sai ga ya gaure duk jihar Katsina Am a iya cewa kun kashe kuɗi wajen wannan hidima? Eh mun kashe amma um, PLBC ke taimakawa. Eh mu kuwa ita ke taimakawa mu sosai. Malama Badariya Muhammad na ɗaya daga cikin iyaye waɗanda yaransu suka samu tallafin waɗannan littattafai. Mu dai godiya muke saboda wannan tallafin ya ƙara ma yaran mu kwazo da hazaƙan karatu. Dama can yaran na ma yaran wayanda ba su da hali suna ganin kamar wani yaron yana da ilimi amma saboda bai da kayan aiki sai kaga ya sa wasa ya kasa zuwa makaranta ya ci gaba da abin da ya kamata. Ya za ki bayyana abin da ya shafi ilimin 'ya'ya mata ganin za a ba da waɗannan littafan na karatu. Gaskiya ilimi mata eh, su ne gida su ne eh, ƙasa su ne kuma ci gaba na kowanne. al'umma in mace ta yi karatu ta gyara gida ta taimaki miji ta taimaki 'ya'yanta ma za su samu eh, wannan tarbiyyar amma in mace kuma an bata baya yake sa ana samun yara suna um, halayen da bai kamata ba don baki da ilimi ko yaran ki baki san yadda zaki tafi da eh, harkar su ba amma ilimin mace yana da daɗi don ko ba don komi ba yaranta da mai gidanta zai karu don za ta san yadda za ta tafi da um, harkar gidanta da kuma 'ya'yanta in suka dawo irin dan assignment din nan tana da ilimi kura na boko kaɗan ne za ta kama musu um, da wayannan littattafan kuma in akwai su yara sun zo gida za ta zauna dan wannan karamin ilimin da ke gare ta za ta zauna ta bude ta taimaka musu za ka ga yara ba za su samu lokacin yawo ko wasa ba saboda wasu na da dan ilimin da za ta taimake su ta koya musu assignment da wasu abubuwa kina ganin wannan littafai za su amfani mata a waɗannan makarantu kwarai kam za su taimake su sosai saboda mata su ne jagorayen da na ce maka a komi in kuma ba mace ba gida kuma duk yadda aka taimaka ma 'ya mace an taimaka ma zuri'a gaba ɗaya da kuma Eh, yaran da kuma ƙasa gaba ɗaya. Su dai waɗannan littattafai al'umma ne na wurare daban-daban suka ba da gudunmuwarsu domin ƙara haɓaka harkar koyon karatu da rubutu a faɗin jihar ta Katsina. Zaradin Sani Funtuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Mun yi alkawarin sake dawa kan batun ilimin ɗiya mata. Kun san ana cewa gemu baya hana karatu ga wata farfesa wacce aure bai hana ta neman ilimi ba, kamar yadda ga wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona. Ilimin ɗiya mata kan iya fuskantar lugga daban-daban da ka dakushe aniyarsu na cimma cikakken moriyar baiwar ilimi da Allah ya basu. Labarin Farfesa Fati Astafawa Adamu na sashen kimiyyar noma ta jami'ar fasaha da kimiyya ta Modibba Adama da ke Yola. labari ne da ka iya karfafa gwiwar ɗiya mata da dama da suka cimma tuntuɓe a ƙoƙarinsu na tanadawa kansu ilimi. Na gama makaranta na na secondary school ina da aure an aurar da ni. don Kano a ta ba ta gama primary school ba an aurar da ita to ina cikin auren din ke sai na gama a nan 83 na na shiga five hotel a 86 so shi kenan sai aka aurar da ni kafin ma in gama sai kenan sai na ce ma mijina ni gaskiya in har yana so na bar ni makaranta ya ce a kaza kaza na ce to zan bar auren sai na je na gama a 86 a five hotel kafin nan gama ina da yara biyu sai na fita da best student a den gongola state sai makarantar sai ta bani scholarship na tafi university of maiduguri 1989 kuma sun bani automatic appointment da kuma in service so kafin je university yana da yara biyu na je kuma na haifu yara biyu ya zama yara biyar so ni ban san mai family planning ba amma na gama 96 da ya a hannuna satin ta biyu aka kai ni kogi daga kogi kuma sai aka redeploying ina gongola adamawa state don ni ina da aure kuma yana da jinjira sati biyu to daga nan kuma sai na zo na yi service da central bank na yola sai na fara masters ina 2000 2001 na gama da project da aiki sannan kuma sai na tafi masters ina da na gama masters ina sai na fara eh, phd ina abubakar tafa balewa university sai na samu scholarship commonwealth academic scholarship eh, tenable at cranfield university london 2007 so na gama kuma na ta gwagwarmaya ni uwa ni ya ni ne matan aure har na zo na zama professor so irin yanayin yanzu to shine muke kira a kullum ba wai don an miki aure zai zama karshen rayuwanki ba ba zai zama kuma don kin haifu ya zama miki excuse ba akwai randa ma ina lebo ina ce ku ban fefa na da wuri fefan da ban rubuta ba kawai sai na haihu kafin nan a kai asibiti aka ce da an kara minti talatin a exam hall nan da na haifi rilwan dina a 1992 so ni ina cewa ni duk yadda mace in har tana so ta yi karatun nan in ta sa zuciyanta za ta yi to gashi yau din ne na haɗu da yan eh, uwan na maza suna mamaki na je eh, america 2015 so wata baturiya ne daga peru ta ga hoton yara na ta ce haya yi da shekarun ki nan kuma kina da yara manya manya ta ce an haife ki da kina da aure ne ya akai ga shekarun ku kuma ga jikoki kuma ga yara na ce mata a hazaka ne da son ra'ayin yin karatu so haka muka yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta Masu da wannan Allah ya kawo mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Cibahiro Diodone da ma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. a huta lafiya.